وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يومنا رانا litinin watan rajab yana da kwana 29 ko haka ne watan safar kai ya cika ne yau 30 ko kuma ba a sanar da ganin wata ba yau 30 ga watan safar 1444 hijiriya kuma 27 daidai ga watan tara septamba ailul 2022 miladiya a karatun da muke yi na sahihul bukhari kitabu al'itisam bil kitabi wa sunna nasa wanda muna babu liktida bi sunani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tara hadisin abu huraira na rasuwar sayyidina abubakar allah ya kara da a gare shi da yakar rasuwar manzala sama da halifanta na abubakar da yakan masu ridda inda muka tsaya a hadisin ƙarshen hadisi na 7,285 yau insha za mu tashi hadisi na 7,286 ƙalar imamul bukari rahimahullahu ta'ala haddasani ismailu ƙala haddasani bin wahabin an yi wani sa'ali bin shahabin ƙala haddasani ubaidullahi bin abdullahi bin utubah أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أدم عيينة بن حسن ابن حسن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حسن وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه قال سأستأذن لك عليه قال ابن عباس فاستأذن العيانة فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هم بأن يقع به فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله wannan hadisi na abdullahi ibn abbas ibn abdulmuttalib al-qurashi al-hashimi al-abbasi radiyallahu anhuma yake cewa wata ran na tukun hisin alhamdulillah hadikum Allah wa sallaka na uyana tukun hisin ibn huzaifa ibn badr al-fazari shugaban banu fazara wanda sun kuma banu fazara eh, za ka iya cewa batsanun ne min ghaffan batsanun ne min ghaffana eh, wanda ko kuma min zubiyan daga zubiyan suke wanda shi kuma zubiyan kabila ce balarabiya ba adinaniya in ka koma asalin tarihi abin nan al'amsab na larabawa asalinsu kakansu shine fazaratu ibn zubiyan ibn baghir ibn rai ibn ghaffar to kaga kenan su zubiyaniyun ne yan uwan abd to shugabansu a wannan lokacin shine uyainatu bin hisan al-fazari shi kuma uyansu bin hisan din nan wani hakon mutum ne da aka yi shi tun a jahiliya na daidai yana da ƙarfi an san shi da jarumta da ƙarfi da iya tarar rigima da kuma tare rigima in ta faɗo sannan kuma ba ƙauye ne lamba ɗaya wanda ya iya ƙauyanci ƙauyanci ne yin abin da wanda bai san ba ko bai san halinka ko inda kuke ba zai mamakin yin sa kai misali in magana ta zo bakin ka ka faɗi iya gaskiyar da ka gani kawai ba tare da kayi siyasa wajen isar da magana ba duk da cewa eh, matsalar ƙauyenci da birnanci matsala ce mai faɗin gaske mun yi darasi hudu ko biyar a kanta da muka zo faɗin Allah subhanahu wataala wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madina a cikin suratul tauba a tafsirin mu na shekara ta 2021 uh, mun yi halka biyar karkashin wannan aya wanda a ciki mafi yawan mabahis din mabahis ne na ƙauyenci da ƙauye zuwa 'yan ƙauye zuwa 'yan birni da sauransu to shi an sifanta shi da ƙauyenci ta yadda yana iya zuwa ya faɗi maganar da ba kowa ne ke iya faɗanta ba kuma ba shi kaɗai ba akwai waɗanda suna nan da yawa haka Allah ya yi su kuma shi ne wata rana ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mazala yana tare da ummuna Aisha da wasu mutane a gurin mazala ya hango shi ce bi isa akul ashira bi isa akul ashira sai da ya zo ya karaso wajen kuma manzon Allah sama ya tafi iska suka gama tattaunawa bayan ya tafi na Aisha ta ce ya rasu Rasulullah gashi abin da ka ce. kuma gashi na ka sakan masa duka. na zaci in yazo zaka murtike kamar yadda kake a da zala ce ya Aisha mata ahitni fahasha kin taba gane na na yawan abu ba daidai ba yaushe kika kika san kika fara sana a cikin masu yin abin da ba shi kenan ba ma'ana kina jin zan iya shiga cikin wannan jerin mutanen da suke yin abin da ba daidai ba kin san ba zan shiga ba abin da manzo Allah yake nufi kenan yace mafi sharar mutane shine su ne waɗanda ake jin tsoronsu ko kuma waɗanda mutane suke girmama su saboda tsoron sharrinsu wanda ya sabu Allah ya faɗi wannan saboda kada wani ya je ya take ya yi wani abu idan mutumin nan ya zo ƙarshe ba a wani lafiya ba yasa sai maza Allah sama kafin mutumin ya iso sai maza Allah sama ya faɗi wani abu da zai iya zama ishara ga waɗanda suke gurin kuma ba giba ba ce ba sannan kuma abinda ya ya saka mai fuska saboda har yanzu dai musulmi ne da haka ana iya samun musulmi da wata ɗabi'a da ba a so ko dai saboda halittarsa ce haka ko saboda sakacinsa ne ya janyo masa yake haka to shi uyar su bin kenan kuma da shi ne yana cikin maslamatul fatih bayan suna shi ya jagoranci mutanen su suka musulunta a lokacin fatuwa makka da za a tafi yakin da za a tafi yakin da haddasu aka tafi shi yasa lokacin da aka je aka samu ganima mai tarin yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin wanda ya bawa ganimar kamar da yake cikin a hadisin manzo yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bawa Sufyan bin Harb da safuwan ibn umayya shi ma kun ga bai daɗe ibn umayya ibn khalaf shi ma kaga jagora ne a cikin mutanen sa babansa umayya ibn khalaf a shine wanda ya dinga azabtar da bilal wanda sai na abubakar ya tsaye shi a wajen bilal wanda aka kashe shi a yakin badar bilal din ya kashe shi a yakin badar shi umayya ibn khalaf to dan safwan to da shi uyayna ibn hisan din nan namu wanda zamu bi kissarsa anan da al-aqra ibn hadith da kuma abbas ibn mirdas as-sulami to amma waɗannan biyu sai manzo Allah ya ba su da da Abu Sufyan da Safwan ibn Umayya da kuma Uyaynatu ibn Hisn da wani mutum manzo Allah sai ya ba su raƙuma 100 da yanzu kan Abbas ibn Mirdas as-Sulami sai ya ba shi raƙuman da suka yi 100 ba kun san lokacin manzo Allah sama ya dinga ba su dukiyar amma bai ba ƴan Madina ba har wani daga cikin tsiran da fito ba maza Allah da ya ga alama haka ya tara sai ke cewa alatar zaune an yi haban nasu ko ya sarrafa nasu da sha'i wal ba'ir watan sarrafu na ko wata zahabu na bi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. da shi ne ran abbas ya ɓaci wai don ne <laughs> za a ba su ɗari ɗari shi kuma a ba shi ƙasa da ɗari to shi ma sai zo ya ƙauyar cin azaman zaman maza Allah sai ke cewa يزوغ ومزارة فاكتي أتجعل نهدي ونهض العبيد أتجعل نهدي ونهب العبيد بين أينة والأقرعين فما بدر ولا حابس يفوقان مرداسة المجمع كاجفة أتجعل نهبي ونهب العبيد بين أينة والأقرعين شنين أبو ربونا سيأتنيا شتكان na uyaina ibn hisin da akara ibn hadis to fa ma kana badrun wala hadisin badar kakan uyaina kenan uyainatu ibn hisin ibn huzaifa ibn badar ko to kakan babansa ma da hadis kakan uyainatu ibn badar a akara ibn hadis ko ibn huzaifa ibn badr to sai ki cewa fa ma kana badrun wala hadisun to la badar inda hadisu kakannin wa'annan mutanen ya fuka ni mirdasa fil majma'i in an zo taro kak iyayensu ba su fi ubana mirdas ba shi abbas ibn mirdas ne shugaban banu sulaim as-sulami wa ma kuntu duna mri'in minhuma wa man istaqfid al-yawma shi abinda isa saboda kar a koma a maguri a ce yau ranar nan ma ai mazan Allah raƙuma sabain ya ba kowa mutum muku aka ba mu shi ba ƙauye yana mutunta irin wannan abubuwan yace to wa ma kun duna mri'in minhuma ni ya rasula ka san ba wanda duk cikinsu ba wanda za a ce wani ni sama da ni yake wa man tukhfidul yawma la yurfa'i wanda dukka yau ka tsantsantar da shi kai kasa da shi shikenan fa an cinye shi fa ba yadda za a yi taso sama manzala sawa da ya ji haka kawai sai ya yi murmushi sai ce nau aka ba shi aka faɗa ya ce to a cika mai su zama ɗaya har da kansa manzala waƙa ta bashi mamaki sai ya dinga maimaita ta amma saboda manzala ba baya yin cikakkiyar waƙa sai dinga karya wazarin tunda ka gani fa'ulun fa'ulun fa'ulun fa'ulun fa'ulun fa'ulun fa'ulun fa'ulun ko ataj'alu nahbi wa nahbu al-abid bayna uyaynata wal aqra'i Allah ya canja sai أتجعل نهدي ونهض العزيز بين الأقرع والأيينة أمر نفسه بين أيينة والأقرع سيدفك أقرع كمان دي قرطبي يفضى الله جل الدرامة أتكم تفسير سورة ياسين وما علمناه الشعر وما ينبغي له ثم كويا عليه الصلاة والسلام وقال وكما بتداتي بشيء شيء سائدين يتفكوا واقع in zai maimaita ta sai ya karya wazaninta sai ta fita daga tsarin ma an gane kamar yadda yawa ta ibn rawaha rana ana ana kan kanda sai aka ɗauko waƙa ana lahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbit aqdama illa qaina tafilum mustafilum mustafilum ko sai maza Allah shi kuma ce lahumma laula anta mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna a wadannan wala tasaddaqna wala sallaina sai balla waka sai ta tashi daga waka an bayyana ko a bisa sabanin da ake tashin maza Allah ya taba ya taba rera waka ko bai rera ba wannan ma mun yi darasi takwas a ƙarƙashin wannan aya lokacin da muke tafsirin ah, wa ma'allaka muke tafsirin surat yasin a azumin corona a shekara ta 2020 ko raka wanda ke bukata mun yi bayanai ne gwargwado wanda ɗalibin ilimi ke bukata da kuma mai san zuwa arzi akan abin da shafi waka wannan shi ma saboda babi na ma'alumat mai so sai nemi abba mala abba sai ya nemo masa katar to shi al'akara ibn hadis ibn huzaifata ibn badar alfazani yana da jarumta kamar da muka faɗa da shi aka je yakin hunain yana cin almu'allafatu qulubuhum a wannan yakin manzo Allah ya bashi dukiya mai yawa to sannan za mu zo mu ji a gaba akwai hadisin da yake akwai shi a ciki insha Allah tabaraka wa ta'ala ya zo a cikin at-tarihu as na Imam al-Bukhari kamar da Ibn Hajar ya ishara zuwa gare shi yace manzala salama ya cira shi da suna al-ahmaqul muta wawa wanda yake amma da jama'a shi wawa ne amma kuma yana da jama'a a bayansa manzala ya jure wa wautarsu ita kuma wauta galibi halitta ce domin mataki-mataki ne na hauka kafin a kai hauka aka ci karo da su wauta su takarci su shashanci su lusaranci su dolanci da sauran dai nan abubuwan masu cici ɗin kowa da <laughs> haka ne ko? Eh, ai kasan suna da yawa dolo shashasha takarai sauna toko sususu wawa a ita kuma gara jafa'i ne na hausawa haushe ya zauna da wasu ƙabilu da suke da bambancin wurin zama da su kuma suke da bambancin al'adu da su kuma shi bahaushe ya riga su shiga musulunci kasan wurin zama yana wa mutum tasiri wanda yake rayuwa a tsakankanin duwatsu ɗabi'arsa takan sha bamban da wanda yake rayuwa a sahara to shi kuma bahaushe ya yi ta a wurin zama galibi wurinsa ba bai zama sahara tsantsa ba bai zama duwatsu tsantsa ba bai zama ruwa da tsibiri tsantsa ba kusan komai kana iya samu a ƙasar hausawa za ka iya samun irin ƙasar da take da duwatsu da yawa a ƙasashen hausawa akwai ma inda ake ce masa dutsa ga dawur a ƙasar hausa wanda kuma kaga akwai jigawa to kaga ma ga magari mai suna jigawa jigawa kuma kaga saman inda duwatsu suke ne saman tudu akwai inda za ka ga akwai ruwa da yawa kamar yankin ta haɗe da ɗin da sauransu akwai kuma inda za ka ga akwai sahara a ciki kamar arewa to shi ba haushe akwai ƙabilun da suka zo masa musamman ƙabilun da suka zo masa daga kudu maso yamma a a wannan abu za mu ce kenan yamma maso yamma maso ina ne ne eh ko kuma yamma yamman ne wa'annan ƙabilun da suka zo masa da suka zo masa ya yi ta ganin abubuwa na ban al'ajabi a wurinsu su ma suna ganin abu na bambanci a wurin bahaushe la'alla su ma in ka shiga cikin adabinsu za ka tarar da akwai abubuwan da suke siffanta bahaushe da shi duk da dai ban san adabinsu ba amma shi bahaushe sai suka shiga cikin ɗabi'arsa mafiya kusa da shi waɗanda suka shigo ciki haɗu da su akwai gwarawa ai gwari wani mutane ne mazauna wani ɓangare ina jin ba al'umma ɗaya ce gwara ba ko suna da al'ummatai daban-daban suna da yarurruka daban-daban ba kowa ne yarensa ɗaya a gwarawa ba haka ne ko da suna ganin akwai gara ɗin su ma kaga gara ai yare ne eh to igala to kaga yare ne mai zaman kansa amma shi bahaushe abinda ita za ka ga ya ce maka gara saboda akwai abin da shi a wurin mai wannan a wajen mai wannan yaran a wurinsa ba komai ba ne da ya zo kuma sai yake yin sa a wurin bahaushe shi kuma bahaushe sai yake ganin wannan takar tigi to da in yana so ya zage ka sai ya sifanta ka da shi wancan din sai sai maka gara ai bayan gara ma din akwai su kabilin ko da ake musu haka wanda kai tsaye in bahaushe ya gaya maka wannan to kamar ya rena ta kenan a'a da ya rabe kuma ai shi ya wayar da bahaushe shi ba ya rabe mai gidan bahaushe ne dalili kwallo duk abin da ya shafi kuɗi da lissafi galibi bahaushe a wajen da ya rabe yake koya ko sunayen kuɗi ma yanzu ka ga ahu ai rabanci ne shi ahu ai haf ne na rabin rabin menene rabin wani kudi ne to shi da rabe ba shi da head sai dai a ya mai da ita a madadin ya ce half sai ce half to daga nan sai mai da shi afu sai bahaushe mai da shi ahu daga ahu taro shi ma ya rabanci ne bahaushe ya karɓa ya ara sunayen yawanci abubuwan ajiya irin ta abubu irin ta asusu irin su a duka yawancinsu daga yarabanci suke kuma kafin shi da ya rabe ya fa'idance ba haushe ta fuska addini shi kuma yawanci ni a bisa ɗan ƙaramin nazari na yawanci kalmomin addini na yarbawa in ba su faɗe shi da larabci ba in dai ba da larabci suka faɗe shi ba su fassara shi da turanci ba zai wahala ga da hausa za su faɗa maka masallaci masallaci suke cewa alwala alwala suke cewa hajiya alaja alhaji alaji yawanci yadda muke faɗa da haka in kai bahaushe ne ka je masallacin juma'a na yarbawa to inda kana ɗan larabci da turanci da hausa to ko da yarabanci aka hudu ba za ka gane ina aka lissa ko ba a fassara ta ba ta a addinan kenan amma a rayuwa yawancin kalmomin su sun shigo mana su dada su tale-tale su waye duk za ka gamsu yarabanci ne to amma kamar su gwarawan bahaushe bai fa'idanci da su ta fuskar yaransu ba balma in ya ji kana yin hausa ba daidai ba sai ce gwaranci kake yi saboda shi ya saba da su duk wani tarkace na rashin addini sai ya danganta wa gwari saboda asali haɗuwarsa da gwari shi yana da addini shi ko ba gwari sai a lokacin suke addinin yake shiga su al'adu sun yi musu yawa ya sa ko an ce ga gida ga gida gwar ta an ce da gwar kin san Allah ta ce ah, ga gida ga gida wani masallaci tara masallaci an ce an ce wai ina ruwan gwari da miji ko da ke ba ruwa na kada gwara su ce mun isa nake take <laughs> faɗa <laughs> to da haka ba za ka ta gara da farawa ka san ba wace ce ka ga wani ba kware saboda shi ma ka zan kwarawa din su ma ai mutane amma ban san ne su ma la'alla in ka koma cikin yaran su ba mamaki za ka iya samun kuma a wani abu da suke yi wa bahaushe ban sani ba kamar bai rabe shi yana da nasa a tsarinsa ko adam ilore a cikin al'islam a leon fi nigeria da yake kawo matsalolin da suka kawo tarnaki wajen ci gaban musulunci da wuri yadda ya kamata ya kawo batun kabilanci da kuma yadda wannan kabila cewa na kaza waccan ma cewa wannan kaza a ciki ya kawo na yarabawa da suke wa hausawa da wani hausawa da suke yaraba duk da cewa ya yi kuskure a ciki akwai abin da saboda shi ba bahaushe ba ne ya faɗa abin da kuma ga an masa istidraki ya ce wai daga ciki hausawa suna tsokana yarba suna cewa mutum wai bai yarabe ai mun cewa bai yarabe ba tsokana ka akai hasali ba wata tsokana ba wani isgilanci a ciki kawai magana ta ta bambancin yare shi ma da ya zai ce su ma kuma yarabawa, ta mai wa bahaushe isgili su ce mai gambari to da ya faɗa ga ne na tafi na samu wani sarkin yarabawa sarkin hausawa na ƙasar yarabawa sai na ce mishi to alaji in an ce maka oba gambari sai ta ai ba za a faɗa haka ba a mutunce duk da an san gambarin yana nufin wanda ba ba ba ba amma dai ba suna ne na karamci ba da zai suka ɗauka ma an ce maka bai rage kamar an wanda ma inyamiri ka kaga shi kamar tsokana ce saboda kawo ruwa ko kuma ga ruwa ko kawo ruwa eh ba na ruwa to su da sun zo suna ƙananan sana'o'i ne kuma daga ciki har da tallar ruwa suna ɗaura ruwa suna sayarwa to in kana so ka ce ba na ruwa ita ce inyamiri ko irin da yadda suke faɗa din za ga su ba su adresin ɗin kansu da wannan suna amma berabe fassarar yorubawi kenan ko yoruba da dawo karatu <laughs> mun tafi yawo cikin al'adu da hausa shi ma dai ilimi ne ma mu dawo hadisi to wauta takan iya zama ɗabi'a ta wa'insu mutane amma mai ake nufi da wauta wauta shine yin wani aiki ko wata magana ko wani motsi wanda yake ƙasa da motsin masu hankali cikakken hankali cikin abin da bai kai hauka ba ko kuma ka ce magana ko motsi ko aiki da ya huce misali ya huce misali wanda yake da alaƙa da yanayin ƙwaƙwalwar mutum kamar misali yanzu mutum ya je gidan sarkansa a mai abinci ga sirkarsa ga sirkinsa ya cire babbar rigarsa ya cire hularsa ya tattara hannunsa ya cinye abincin nan tas a kaga da kamar a gidan abokanansa ne in yi ba laifi amma yanzu a gidan sirikarka in kai haka a ake kai ai ba kaman dai ba dai haka ya kamata ba kaga ya kamata a ce da ba haka yi ba to idan ya zama yana maimaituwa a kan mutum to ya zama yana da wauta ko kuma misali a gaban sirkan nasa su yi musu da sirkarsa ta faɗo wani abinci anya kuwa baba kai babu ganyarta ba kuma ya zanto ko da abin ba daidai ba ne ya kaga ya kawata ya faɗa <laughs> haka aka bane ba ko mutum ya shirya zai je gidan sirkansa da irin tufafin da a al'adance ba a zuwa wurin sirkai da su kaga wannan mauta ce duk da shakiyanci ma kasanyanci da shakiyancin da su wata duk yana da alaƙa da ƙwaƙwalwar mutum to akwai wani abu kuma da yake ake sai masa al'ayyakar zihiniya al'ayyakar zihiniya shine ya zama mutum ya huta wata marhala ta shekaru amma sai kuma ya zanto ɗabi'unsa kuma su a hankalinsa shi kuma bai huce wannan shekarun ba yanzu duk wanda ya shekara arba'in hamsin yanzu ba akwai samari ba kuna zuwa gidan kallon kwallo ba amma tun da kake a gidan kwallon nan ka ci a ganin wani ɗan shekara tamanin shi ma an zo kallon nan da shi da wahala gaskiya ban ce ba za a samu amma da wahala ko da yana son ya kalla amma shekarunsa sun wuce dole ya haƙura ya samu inda babu yara babu jama'a ko to in ka gan shi ɗan shekara tamanin ɗin kuma ya zo baya jin komai a ransa to wannan yana da matsala tun daga a asali da a ce kwakwalwarsa tana aiki yadda ya kamata to da ya kamata a samu wani abu da zai ko shi ya hana shi tafiya ko to haka zalika kuma idan mutum Allah ya kai shi wani mataki ko da ba na shekaru ba amma sai ya yadda ya tafi da irin wannan matakin kamar yanzu misali malami a cikin al'umma ka gan shi ya cire rigarsa ana da kuwa da shi ko laifi aka yi masa ai dole ya haƙura ko kai ne ka taho da mota ka kai ne malami shi kenan sai wani ɗan adalci ta sahu sai zo ikara maka tunda ana yin haka yana kara maka sai kuma isa ko izage ka shi bai maka amma sai isa ko izage zuciyarka za ta raya maka abubuwa tsewa amma in ka tuna cewa kai ne malami na unguwanku dole ne sai ka haƙura ka bar wasu abubuwa sai ka ce kai wannan wallahi ya ci sa'a amma in ka hanga ka hango ba a garinku ba ne kawai misali kai malami ne a kano to kuma zai Allah ya sa sai gashi kai kuma ga ka kaje kwadde ruwa in kai min haka zan fito ne in ma za ka iya cin kwalata in dai na san na fi ƙarfinka wallahi sai mun da kuɗa eh a misali ai in ban shahara a can ba in an shahara a can ai har yanzu za ka ji wannan abin ya sake biyo ka amma in na san cewa idan ma wato ma na fito muka na fito ma dai ba riba zan ci ba to sai in yi Allah ya isa <laughs> ko ba ka bani ba wasu ran abokanan mu guda biyu sau da mun sha muna sauka daga layi walla muna shiga abin da ba karatu ba ko ba ɗabi'an mu ba ce amma astaghfirullah alazim daga wannan na an gama akwai wasu abokan mu guda biyu sun fito malamai ne duk kun san su idan na ba ku labarin su za ku gane to kai ya zama gulma suna tafi a mota su biyu kawai sai wani daga cikin irin masu tsarar babura na izo ya koga musu to sun yi niyyar su haƙura saboda malamai ne su kuma wai izage su kawai sai malamin ya ya fake to ɗaya yana da garin jiki sosai ni dai ba zan ce kowaye ba amma shi in ya ji na san ya san ya mu sani tunda ni mubasharatan suka bani ruwayan naji daga wajen ma haddathani dayan kuma bai kai ni jiki ba to su kawai suna parking ya kashe motar shi ne jikin sai ya fito yake kai ni kazaga yana kallon sa sama da ƙasa sai sai ba da kai nake ba da wancan nake <laughs> sai nuna ɗaya malamin da bai kai ni jikin nan ba <laughs> shi ga shi wancan ba shi ya zagi ba shi ne ya komai ba wai amma shi ke zagi gaba ɗaya ta abin ya ba su dariya <laughs> sai suka tafi suka rauni ni sai suke gane ta amma wannan gaskiya ya tuka mai hankali <laughs> saboda ya sani yanzu ba zai sha da a ce wannan malamin dukansa zai in ya danke shi ba inda zai ba zai zai ba to akwai mutanen da mu dawo kanka maganan mu shi uyana bin hisin yana daga cikin mutanen da suna da wautar zance kakka ce min to a ah, sahabin manzon Allah kuma a ce haka sai dai in za ka yi adiresin ɗinsa ka girmama shi ka mutunta shi a matsayinsa na sahabi ka zaɓi kalmar da ta daɗi ka gaya maka. an fahimta saboda ko ba sahabi ba ma ko malamin ka ne ai malamai su ma mutane ne ko akwai malamin da misali akan samu malamin da ba shi da tsafta yana da ƙazanta la'alla ko baya gyara haƙoransa ko baya damuwa da ya gyara kayansa ko yana barin kwantsa a idansa eh, haramun ne ka ce masa ƙazani duk da cewa abin da yake ƙazanta ne amma in ka tashi la'alla in dole sai ka faɗi wani abu akwai maslaha ta shari'a a ciki to la'alla ya ka ce a ah, sai ka samu wata kalma wacce za ka rage munin abin da za ka faɗa misali ka ce ah, ko malam eh, wani lokacin da dai ko kuskure ko ayyuka sun yawa ba a goge kwantsa ba ko wani abu dai makamanta haka wanda za a fahimci akwai girmama bangaren wannan malamin an gane amma idan kuma batun karatu ya biyo ta kai ba misali a'amash mutum ne mafaɗaci amma bai halatta ka tashi ka nuna shi kace mafaɗacin malami amma in batu ya zo a ce ai yi saboda yana da faɗa yana da kaza yana da kaza an gane ko to shi ba uyan tubul hisn yana da irin abun nan na wauta ya saki magana ce za ku ji kuma a cikin wannan hadisi ya samu matsala bayan manzo Allah sama ya rasu lokacin da Tsulaiha ya yi awar annabta shi ma yana cewa da suka bi shi to da kaga ya bar musulunci ke tun tunda ya yarda da annabtar wani daban to amma da aka je yana abubakar ya tura aka je aka yaƙi tulaiha shi ma tulaiha mun yi labarinsa a da muke tarihin sai na abubakar a karatunmu na tarayen kuma mun yi karatu uku muka yi akan horobin rijja wanda a ciki kuma mun faɗi tarjama kulaiha da yadda abin ya faru har da yadda aka yi ma ya gudu to shi yi na tubin hisan din yana cikin wanda aka kamo su a cikin furtunonin yaƙi to da aka kawo shi lokacin sai na abubakar sai aka nemi ya tuba sai ya tuba to kuma da ya tuba gaskiya musuluncinsa ya zo ya kyautata shi yasa har yanzu dai ana sa shi a cikin sahabi tunda a cikin ta'arifin sahabbai aka ce wanda ya ga annabi sallama kuma ya yi imani da annabi sallama kuma san da ya mutu yana musulmi wasu sai su kara walau takhallala zalika walau takhallala zalika riddatun ko da ya taba yin rida in dai ya dawo ya mutu a addini da sunan sa sahabi to wuya da bin kenan al alfazari shugaban banu fazara to shi uyanatu ibn hisn din nan kadima ya zo fa nazala ala ibn akhihi al-hurr ibn qais ibn hisn sai sauka a wajen dan dan uwansa al-hurr ibn qais al-hurr ibn qais wanda shi qaisin mahaifin hurru wato sahabi ne ya rasu ok ya bai musulunta ba ya rasu bai riski ma musulunci ba ya rasu tun a jahiliya <clears throat> amma shi hurrun ibn sakan ya ambace shi a cikin sahabbai haka zalika ibn shahin ma haka to sai shi uyar tukun isin ɗin ya zo madina sai ya sauka a wajen alfarru bin qais bin hit wa kana min an lazina alladhina yujinihim umar to shi alfarru yana cikin mutanen da na umar yake ba su kujera a majalisinsa an fahimta ko yake ba su kujera a majalisinsa wa kana minan an-nafar alladhina yudinihim umaru radiyallahu anhu yana cikin mutanen da umar allah ya ƙara yadda a gare shi yake kusanto da su yana cikin fadawan Sayyidina umar ko kuma 'yan fada 'yan majalisar Sayyidina umar wa kanal ƙurra'u dama a lokacin Sayyidina umar malamai su ne ashaba majalisar umar ashaba khabar kani su ne sanatoci a majalisar sai na umar Allah ya ƙara da alaihi duk wanda ka gani a majalisar sai na umar malami ne tutun da hurru yana cikin sanatoci a majalisar sai na umar ɗan majalisa ne wannan ya nuna ne shi kenan malami ne kuma za mu ga malintar da yi kuma haka ya kamata malamai su dinga yi wa kana al-qurra ashab umar shi yasa ibn hajar yake fadalla ala anna al-hurra kana muttasifan bi zalika wannan ya nuna mana kenan ashe hurru ma malami ne Allah ya ƙara yadda a gane shi shubbanan kanu a kuhulan kanu au shubbanan waɗannan 'yan majalisar ta shaidu na umar wani lokacin akan same su sun ɗan data wani lokacin kuma akan same su matasa wannan yana cikin marasin na shekaru kamar da ibn ya kasa su a cikin tambihun na'im al-ghum littafin sa da na abin da ya kamata mutum ya yi idan yana shekara kaza zuwa kaza to ya kasa shekarun ɗan adam zuwa aji biyar shekarun yarinta daga haihuwa ne zuwa shekara goma sha biyar shi wannan shi ne ɗan yaro daga goma sha biyar zuwa talatin da biyar kuma a wajen ibn jauzi shi ne shekarun tashi shekarun matasa daga talatin da shida har zuwa shekara hamsin shi kuma shi ne shekarun a gwaraza da suka ɗan data daga hamsin da ɗaya kuma har zuwa sama su ne zuwa shekara tamanin ne ya ce ni nan kuma nan ne shekarun tsufa daga nan kuma zuwa mutuwa shi ne shekarun kafarfashewa to kuma duk ya ba da shawarwari ga abubuwan da ya kamata mutum ya yi in yana shekara kaza in yana shekara kaza don an ce alkahal ne wanda ya bar shekara talatin da biyar a jika tsarin ibn al-jazzi nan. ubangiji wani wata'ala ya ba da labarin annabi isa ne alaihissalam wani kallin nasa fil wa kahala yana yi wa mutane magana fil lokacin da yake tsimman goyo wa kahalan wannan kuma an an ubjira bil kuhulati wa da bihi yi التي da أن يتكلم فيها الإنسان من الشباب فما فوق الكهولة وإلا alkahal wa shafi za su iya shiga ciki to kuhulan kanu au shubbana da haka wannan ya nuna a majalisar sayyidina umar ba ban bane tsakanin wani da wani sai ta harka ilimi haka in ka ga an sallame ka to karatunka ne bai kai na ka zo ba kuma haka ya kamata ya kasance a sanya kullum ilimi shine iyali na farko ba na shine ma'auni na farko sai dai idan larura ta sa a sauka daga ilimin a koma wani abu kamar misali mutum ne za a zaɓe shi yana da karatu in an kirga karatunsa an sa shi ya yi misali za a ce karatun nasa ya kai kilo ɗari to kuma ragowar mutane duka ba wanda ya kai kilo ɗari kaga ya kamata shi za a ƙaddamar ko to amma kuma sai a ga ƙarfinsa gaba ɗaya bai kilo goma sha biyar ba amma kuma an gwada an ga cewa wannan kujerar tana buƙatar ƙarfin da aƙalla kai ya gaza kilo hamsin to a sai aka ce to a dan rike shi a ajiye a duba a gani akwai ne ilimin sa kilo 90 sai aka zo ga akwai ne ilimin kilo 90 karfin sa aka karfin sa kilo 60 ne to kaga anan sai a ajiye wannan ilimin a dawar sa mai karfin ko a to sai aka shi ko karfin sa kilo 60 ilimi kilo 90 amma kuma ana son wanda yake da dan koshin dukiya haka amma shi kuma a dukiya kilo 10 ta ce to shi ma a ɗan jingine shi tukuna kafin nan a koma a ga akwai ne ilimi kilo hamsin sai a ga eh, ga shi ɗan ilimi kilo hamsin ƙarfi kilo hamsin dukiya kilo hamsin sai a ce to wannan ya kamata duk a ƙaddamar da shi akan wani. an gane sannan hankali ma yana da rawar da yake takawa domin ba duka mai ilimi ne yake da hankali za ka samu wanda iliminsa bai kai yawa ba amma kuma yana da hankali tsarin tsarin yawa sai ka ga ikon Allah karatun ɗan kaɗan ne amma ya iya sarrafa karatun inda ce. wani kuma aka yi za a ga ilimin amma kuma ga wau ko ana samun haka eh, idan ka koma cikin abin nan uqala'ul majani littafin uqala'ul majani za ka sha mamaki sannan in ka koma cikin akhbarul hamqa shi ma dai wani mughaffalin na ibn al-jawzi littafi ne da yake kawai na labaran wawaye da banzayen mutane a cikin su hadda malama sadai ka kowa cikin albayan wata bayin na jahil shi ma za ka ji labaran malamai da suke suna da wauta sannan in ka koma sharhin maqamatul hariri na shariki ko wasu suna cewa shiraiki in ka kowa maqama ta 42 sai in manta ba al-halidiyya to anan da ya kawo labarin ya shiga garin kai domin ya jarraba wautar malaman garin su da ake malaman garin su kuma jarraba da Allah ya musu da ya shiga malami ba shi da wauta gaskiya kawo labaran malamai masu wauta da yawa wanda in ka ji za ka sha dariya a ciki ya fito amma yawanci naƙali yake yi wa shi sharifi in ko sharifi daga irin su aljahil da sauransu ya kawo labarin wani malamin. ya tara yara yana fita biyu biyu kan wani yaro yana ta dukan da shi jahil ɗin sai tsaya ya biya malamin yana karanta masa shi kuma yaron yana mai sai masa wa in qala al-umanu libnihi yaron ke ya baniya a ya bunayya la taqtutu riyaka ala ikhwatika fa yakidu laka kayda wa akidu kai yace a ah, wai haka kai tanka ya kake haka wai qala al-umanu libni ba suratul qamar bane ya bunayya la tushrik billahi kama ta zuwa ce ya bunayya wai la taqtu ka ala iswati ga ya koma yusuf kenan fa ya kidu laka kaida wa akidu kaida ya koma tsarik kenan suratu tsarik yake kai da mun baki ubansa ne mu baya ba da kudin wata sai wani watan ya shiga yana shigar da wata cikin wata Ya ka bana amfanuwa da kudin watan ubansa a watan da haka shi yasa ne nake shigan masa da sura cikin sura ban amfana da kuɗin watan ubansa ba shi ma bai amfana da karatu a gane wauta ne wadda ta wautar kawai ta kanta wato halitta ce ƙauyancin shi ma halitta ne amma fa za ka iya samun ba ƙauye kuma wanda yake ƙauyanci amma kuma allah ya ba shi tarin karatu wannan yake faɗa al'asma'i abdulmalik ibn kurai asma'i yake cewa wata rana ya je walima an kawo abinci farantai na abinci yace sai ya ga wani ƙauye ya rashi ya ja faranti yana zuba abinci nan har ya jiƙa gemunsa da mai saboda tsabajin sun abinci dan Allah wannan tasarrufi shine na hankali kasan hankali aka ya ce to kawai yana ganin ka haka sai ya ji shi daɗi ba sai ya ce masa kai bawan Allah irin sai su bari ya ɗan ya ɗan ya ɗan ya ɗan taɓa shi haka ya gaya mai maganar da zai ji ba daɗi amma a wayance ce ce masa كأنك أكلة في أرض هش آه فكأنك أكلة في أرض هش أتاها واجل من بعد هش yake cewa kai ka ce kai wato kamar wani abinci ne a wani waje wata ƙasa haka da ruwa ya zo ya sauka a ƙasar sai wani irin rashin kan gani yana rufe bakinsa ya kawata mutumin nan bai ma gane mai aka ce ba sai juyo da jikakken gemunsa din ya bata rigarsa ya bata sai sai ka an na ba a rukun fi usti kafshin mudallatin wazar kafshiyar shi irin yadda ya yi shi yanzu ya tsara tasa ta shi wannan ya tsora tasa ya ce kai kuma ka an na ka ba a rukun kai kuma da daga tsaye na kamar kashin rago ne kashin dabbobi ne fi usti kafshin a cikin duwawun rago akramakumullah mudallatin gashi ya wani kallo ƙasa wahalar kafshi yanzu kuma ragon yana cikin tafiya tashin yana shirin faduwa kamar haka da yanzu asma'iyya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na zama da zabuna sai ka annaka kuli shi'r kamar ka iya waka sai ce kai fala aqulu wa ana ummuhu wa abu to ya zaka ce mun ba zan iya waka bayan ni ne uwar waka ne na uban waka har ga bauta kuma ga tarin karatu sai su in ka isa ka kawo mini baitin waka wanda ya tsare da wawu harafin wawu wanda yake kuma harafin da yake bayansa sa fataha ne yana rufe bakin da yake qaumun bi najdin ahittuhum taqahumullahu minan naw wasu mutane ne a garin najadu na saba da su Allah ina roƙonka ka tayar da su nau kagan annau ne harafin ƙarshe wawu ne a bayanta nunin ko wani irin wasali ne da shi sai asma iya ce da kuma ni ban san annau ba waman nau yana rufe baki ne sun ce nau tala'ala a fi duja lailatin muslimatin ya ce shi wannan nau'in wani abu ne tala'ala a fi duja lailatin muslimatun halikatun lau yana haske a cikin duhun dare mai tsananin duhu lau ba dan yake lau kaga lau shi ma dai wawun a ƙarshe maftuh al-maftuh ma ƙabala yake lau ma za ba dan ne ba yake lau tara ha farisun lantana ala bisaqil ardi arzikin taw da za a samu wani barde da zai dinga gudu akan wata ƙasa falon ƙasa ne faɗi mun wacce take a naɗe ya ce to mun ɗau kamar ya mun ɓau ne take nufi sai ce mun ɓau ya kashfi habimal hasha yana kalba da ƙadin ƙabda min aljau ya ce a'a jau ma za ya ce jau sama wa rihu ta'alu ƙarshen mari halar da fa'alau ce fa'alau ma za yace fa'alau lima ila min sabrihi fasara nahwa alqawmi yan'u yan'u madha yace yan'u rijalan lam tanashi menene shir'atan kufita ma la qawma wala qaw yace la qaw madha yace in kunta la tafhamu ma qultuhu fa anta indi rajulun baw yace to ni ko har yanzu baka fahimci me nake ne to kai a waje na mutum ne baw ka asari yace dan Allah ne ya bautin ni yace albawu salhun qad kasa jildahu qad jildahu, kasa jildahu bi alf qarnani taqumu aw yace ce aw ma za ka shiga ba ƙara ba sai ce aw da ra'sa wanakin ta taqulu min darbatiha qaw yace to daga ran kuma sai in kwada wa kanka irin irin tasan nan ta tsinsa in baka gane ne nake nufi ba saboda tsananin karar da za a jima sai ka ta ce kau duk da haka dai da wawun ɗan malafu ba kawala asfa yake yake ce wannan dan Allah ya haƙuri ce sai na ji tsorata ya zai fada mun farantin sai na rauni kaga wannan ga wautar amma kuma gane ne fara idan yi wannan fitowar da zamiyan ne don kakkaje ka zaki iyayen da mutum don za ka biya yi wauta a nan allah ya kare ta dama a majalisun sai da na'umar mutane ne masu ilimi shubbanan kanu auku hulan faƙala uyana tu bin faƙala uyana tu libni a sai uyana ya ce da ɗan uwan ɗan ɗan uwan nan nasa yabna a fi hallaka wajen inda hadal amir da allah kana da alfarma a wajen wannan sarki kazo ya ta farko ai sai ka ce halaka wajen inda amirul mu'minin amma inda hazal amir wallah kana da alfarma a wajen wannan sarki fatasta azina li alayhi ka nema mun izini ina so in je wurin sa yake masa ta'azinu laka alayhi baka sada mu zan nema maka izini insha Allah qala ibn abbas abdullahi dan abbas yake ba da labarin shi a gaban sa akai sai ce fa ta azana ne sai ne ma yin mutum da take yi da ya ne ma masa alfarma cewa da Allah ne nuna mina wata na ne yake san ko na mina an ma yi ne shi kuma ya ce yana so a bashi shi ni zai kawo da shi sai sai na umar radiyallahu anhu yake ba kala a jini falamma da kala an shiga da shi fada gaban sojina umar ƙala sai ya binar kasuwa wauta ta nauke ne me ya kamata ya ce ya annabi na masu ce ya binar kasuwa ya kai dan kasuwa wallahi ma tuɓin aljazar na rantse Allah tun da ka hau sarautar eh, halifancin nan ba ka ba mu kuɗi da yawa wala tahkumu bil adl kuma ba kai mana adalci a gaban sayyidina Umar a gaban sahabbai a gaban kowa haifar sai hankali ya tashi fagadi ba umar da an yi magana addini an ce adalci sai na umar nan ta ke ya fita ta hatta hamma bi an yi a'adi har sai da kusa ya far masa da a kama shi ko a yi masa wani abu Masu Allah ya taimake shi an ga yadda sai na umar ya rikice nan take ransa ya ɓaci kuma wannan yana nuna maka duk ɗan adam idan aka zo aka soke shi da abin da bai dace a soke shi da shi ba sai ya yi reaction to sai shi alfur ibn qayyim ibn fitil din sai maza maza ya ce ya amiral mu'minin kaga ya gyara kuskuren farko da aka yi kenan inna allaha ta'ala qala li sallallahu alaihi wasallam ai Allah ya ce da manzansa khudhil afwa kai rangwani wa amur bil urfi kuma kai umarni da aiki da shari'a da al'adar da bata saba wa shari'a ba da kirki wa a'rid anil jahilina kuma idan ka samu wawaye sun yi maka abin da ya ka da kai ka gane wa inna hadha min al-jahilin ya nuna wannan yana cikin masu wauta tunda al-jahlu yana zuwa da ma'anar wauta shine kai abin da bai dace kai ba kamar da manzo kuma yake cewa da Abu Dhar innaka mur'un fi kamar yadda Amr ibn Kulthum yake cewa ala la yajhalan ahadun alaina fa najhal fawqa jahal al-jahilin fa najhala fawqa jahilin kaga an kawo sai na umar aya ko da ake so a hana shi ya hukunta wannan mutumin hukunci mai zafi abdullahi dan abu ya ce fa wallahi ma jawazaha umar bin talaha alai na rantsi da Allah umar bai tsallake wannan ayar ba da wannan alhurru ya karanta musu ita kawai sai ya sauko kuma wa kana waqafan inda kitabillah dama sai na umar kullum baya ƙetare littafin Allah in Allah ya ce ayi ya fa na umar lalle zai yi abin da Allah subhanahu wataala ya ce ai baya tsallake hukuncin da Allah subhanahu wataala ya ce me yasa Bukhari ya kawo wannan hadisin anan Bukhari ya kawo shi ne don ya nuna mana cewa lallai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi ba sa wasa wajen riko da alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ah, a zamu dakata anan saboda lokaci yayi da fata abin da muka daidai, ubangiji Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan wanda muka kuskure kuma Allah ya yi mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa